الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا cikin مختصر خليل muna shahi na 184 ko wa bi taraktu bihinna shina na mu kwana ga darab wato ingancin jiwa mai kasancewa na da tarattudun su tsakon kwanin da aka jihawa ya an ka jihi ura a jihi wasda sannan a zo a jihi akaba mun gano wannan ku? Hmm. don haka dole a fara da ula in ba haka nan bai inganta ba wa adama hadara ba al mansiyatu wa ma da hasi hafa hafaqat Hmm. rikici kun gane wani karatu shige ranar sallah da ya ta jiwa to sai jihi wato jamra ta farko hmm. don jihi jamra ta farko to shi kenan sai jihi jamra ta biyu jihi jamra ta uku amma da ne ko hudu hudu jiha ko bebe ko shida shida ko kuwa sai zan bai jefa ta biyu da ta uku ba wani shekarar sallah bai jefa ta uku ba to kaga sai ta tafi rana ta biyu sai je hijamarat duka ula da huda da aka ba ba ta ajiye ba ta ahiri yayi sai ta rana ta uku kenan ya tafi ya je hijamara ta harko sai tuna jihar da yi waccan ban da ranar sallah ta biyu jamra guda jiwa ta farko ko kuwa a jiwar da ya yi ran a ce da ya je jamra ta farko da cikakken tsakuwa to sai ya je ula ya je hutsa da akaba da ne yanzu gashi ya zo sai da ya gama jiwa ga jiwa ya komo ya komo hema sai tuna ko ya wuce wa maka sai tuna to shi na malanka magana Wa a ada ya maida ma hadara abinda wakacinsa yana na halarci ba da lamansiya bayan wacin da yammanta daga wani da ya wuce muna tare da kuwa wa ma ba'adaha kuma ya mai da ma ba da ha kenan yanzu in ya dawo sai ya je yi jamra ta farko waccan da ya fara jiwa ran nan lissa zai jiwa jamra ta farko tv zai je yi ta tv sannan ya zo je jamra ta biyu da tsakowa bakwai ya hijamra ta uku da tsakkowa bakwai wannan ta sani leonel e ta ita kan ta inganta don ta ya riga ya wuce to amma wagga da ya yi yanzu ya tuna waccan to in yin mai da waccan su ya koma mai tata wa'a da ma hadara waktahu a shahi muna tare da kuwa ya koma ya mai maimaita awo ba a da mansiya bayan waccan mantatta wa ma ba a da ha fi yau ha shi na ma ba a da ha fi yau ha bakar amma ban da waccan da ta inganta ita da Wahiru ko ku gane ba ko ga wahiru cikin ku هذا نمر جاء و و و آه،, اه و و وان خرج يومها ورمى لليوم الذي يليه ثم تذكر اعاد ما هدر وقته بعد بعد ندبا بعد رمي المنسيه من يوم الذي مضى وجوبا وجوبا لا ندبا أعاده وجوبا لا ندبا وأعاد رمي ما بعدها أي المنسية وجوبا أيضا لوجوب الترتيب في رمي ما هو في يومها فقط لا ما بعدها في يوم الآخرة فلا يعيده نعم فإذا نسي في سال الإيد kun نجي الجمرة الأولى ula فيه الثانية والثالثة ماذا تعرف هو في ثالث الإيد وانا ما في ثالث الإيد جمراته كلها ماذا تعرف هو وانا ما في رادئه جمراته كلها ثم تذكر قبل غروبه يتنى قبانا رات واجي الجمرة الأولى من يوم الثاني to wayar miha wa ma ba'daha ilzamatul ula fi yawmiha wujuban la wujub tartibi wa yu'idu jamarat yawm ar-rabi'i nadaban wa la yu'idu yawm jamarat yawm ath-thalith li khuruj waqti ada'ihi yan cin kuma mai sawa wa ya gaba wani riba ta tabu'uhu an so ta tabu in jamarat in yajihi ula sai ya yi irdafin ta da ta biyu kada ya rarrabe wato da ya je ta farko ya dawo ya je ta biyu sannan ya je ta uku da tsakon kwani bakwai bakwai wannan maza maza da ya gama wannan shi maza ya gama wannan da ya gama wannan shi wannan mandubi na amma in ya gama ta farko tsayaye hira sannan koma yadda ya je ta biyu tsayaye hira sannan ya je ta uku jiwa sai ta yi amma ya kare musu fa in rama bi hamsin hamsin i'tadda bi hamsin uwali jabar farko da uku da biyar jihita ya jihita ya biyu da uku da biyar sai da ya gama ya jiwo sai tuna to yanzu biyar ɗaya gare na farko waɗanga biyar biyar guda biyu sun rosa don don tartibi ya kai wa in lam yadar mawdu'a hasatin utidda bi 60 min al-awwali in ya gama jiwa da tsakuwa ta 21 cikin aljihu ya gama jiwa ko da jiwa sai ya tsakuwa guda cikin aljihu to jamra ta farko sai ya kaddara ya jiwa mata jamra shidda a tsingaro shidda su zai kida da su sai ya jefa wagga yanzu yake da jamra guda sai ya samu tsakuwa goma sha hudu ya jihi ula ya jihi wutsa ya jihi abin na akaba wutsa da akaba eh in ba jiwa da ita ba wannan abin nan amma eh makaru da amma jiwa ta inganta hmm. muna tare wa ajaza za wa an sabiyyin walau hasatan hasatan yana tare da yaro sai baro shuhima sai ta rutsa kuwa da in ya je wa tsakuwa guda ya ce ni ya je wa tabi sai ce an sabiyyin ga jamra guda in kuma ya je wa tsakuwa sai bakwai sannan ya je wa mayar tsakuwa sai bakwai kuma ya yi sannan shi gaba kada shi kada shi kada shi abin nan a mayadu hmm. tau haka haka kwarai ku kwarai ku nauna na wani na eh, yi yayi a ka wa bakwai awo Lugura. wara mara a wala yawon mai tulu a shamsi ya je jamar aqaba hukun wuni da tsibulwa rana jamar tul aqaba wannan ta ranar sallah gum da bakwai akan jiwarta wa illa in ba ya taba fa isir zawalin ya yi jiwa isir zawalin karshen zawalin rana qabla al-azhur gabanin a azhar awo sannan zai eh? eh to wannan ba ganin abubuwa na sun kawo na lokaci abubuwa na lokaci sai a kuma ma'adar zura sun bil masu ba hmm. eh? kana ta ka tambaya yana tashi kama guda ta amma daban-daban shi wace yana magana jamarat wa illa isil zawali kamar zuhur mun baro jama'atul agama mun kare ta eh, eh jama'atul agama to kace eh, eh. jamra Allah baka lokacin lokacinta kuma an kai ga lokaci na ƙarshe eh. to mu zo wa ƙuhu isra'ula ya yi ni in ba ranar sallah ba an so tsayuwan mai jiwa mahajjaci ƙarshen jamrori biyu ya yi addu'o'i ƙadar isra'il bakarati gwargwadon karanta surar bakara da sauri yanzu ina balarabe yanzu ina askari ka bari ka tsaya hakan kana yana cewa hajji hagai hagai hagai ro yalla ro hamshi hamshi hamshi a mutane ba su yanzu akwai hili an gyara su wata ya turu hubi saniyati sannan an so wanda zo ga jiwa jama ta biyu ya yi hagu-hagu domin sannan zai keɓe mutane kuma ito sai ya kai gari ta wata asibu raji'in an so saukara rahim mu'asab ga mai dawowa makka in ya gama jiwa don mi li arba a salawatin don salloli hudu ne azhar la'asar magariba sha'i don ita tara an bin nabi sallallahu alaihi wasallam wada wahur wada'i yan kharaja laka jufa an so wanda an maka in hita kai yana kai kamar jufa yayin da wahur wada'i ta fat sai man kwana daki la ka tal'imi amma in zan tal'imi na masallacin Aisha ba sai ya wadawo ba ka san shi millina an ka ce wanda kai in ya zan tibe na kyau in sagira to in ya zama mai hita da makka wanda ya ƙara hajji na amma bai tsawafin ifada ba ranar sallah yanzu na zai yi ne kuma in ya gama sannan zai tiya an ka ce wata adda bil ifada ce ya tsawafin ifada tsawafin wada ya faru da shi muna tare da kuwa eh, eh. awo wal umrati haka nan tsawafin umra <laughs> sai ana zai shi gida ya gama ta yi sai ya gama da ya gama sai ya zai eh. ban ji ba eh, da ya gama ya da ya tuta ya yi eh, da ya gama ya ga ta ya zafi da wani da wani fada da ya isan mai hmm. malawar ruku inda yana ne yadda ya gamo shi yadda wadannan ta ne zai yi fita ya yi hmm. in dai da niyya in dai da ya gama ya tsoɗa tsakanin zai yi ya yi wani umrati ha ko shi na ba sannan kuma kan ɗawafin umra ya bayu da shi in ya zanci umra ta yi wala ya zo ka haƙara wanda ya ɗawafin wala ita ya dawo da baya da baya ba kana ganin wasu ba haka na suka yi ba su ba ɗaki bai a wasu ya ga mutum yana ta yana a amaru hadarin dami da ba da baya kai a tun yan haɗa ba kai ka tunanin haɗuwa ta yi ba wa dana bi abu yau min bi makata wanda ya wa wada'i ya tsaya sashen wuni makka to da wa wada'i ya baci ba lada ba da wafil wada'i ya bai bayu ba amma ladin tawafin da ita nan ladu shugulin haffa amma ban da shuguli wanda sauƙaƙu kamar ya gama amma yana da lura sai wani abu ko yana niyya sai da wani abu wannan duk babu komi warai ko eh ko akwai bashin da aka dine da naira sai ta jarwa ya biya bashi ko ya ko ni kake mala bakar ta to ba jira kuka ba shugulan kafana sun sai mi to mutai karatu ba ran kwana ba eh eh a in ya koma masallaci in ya koma harami bai ban kwana ba ya wala ban kwana ne hmm. awo an sai ya koma da wasu hmm. to la bi shugulan khafa mun kare shi wara ko wara da alahu illam yakhaf wata atabihi in mutum bai rasa da fara ba a wani wada'i ba aka yato da shi makka an yato sai gane bai dawazul wada'i ba to ya koma don shi shi amma in bai ji tsoron kararka da yake ta da su su ba abin nan filan nashi na jirgi sai ya an ka ce in ka koma na jirgin nan na bane ka to shi bagi shi yo gida Eh, wani sakariyo warwaliyu da haiban aure fasin kadarku an tsare ni kace dara mun akan ya masali ya kusa kare akan an kara sashi kuma bisa da an tsare wanda ba da su hore raƙumi don a ɗauki mace ta sayadi walwali an tsare waliyi da haidun saboda haila ga mace wadda masu ko jinin biki mina na da tsare su kadara hu gwado ne wa da in umina ko ba haka ba ashe ya zama hanyar tana ta hanya ta to an yi kaidi da in an amince ma hanya za a tsare su don za su su ɗaya su muna tare da kuwa wawo bukatu fi kayo mai ni an tsara kararka gaba ɗai ayarin sun ka taho in dai kamar jininta bai wuce kwana biyu ba muna tare da kuwa to amma in ya zama gwargwadon jinin nata ya kai bai ɗauki ba hala ta jina to ta tahi ta yi da waki ga daki hmm, sai eh? sai ya kai ƙarfi hmm, so mu zo wakwarar haramiyin bi marmiyin bihi an karanci jiwa da tsakwa da an ka jiwa da ita كأن يقال للإفادة نواف الزيارة مكروهنا نواف الإفادة متيتي نواف الزيارة أمنا دومين زيارة بواجه تابا بدولة تابا أما نواف آه، نواف الإفادة ها مكروهنا كما كان ما سبع أبو حنيفة زيارة تكتيمي أو زرنا قبره شبا مكروهنا زرنا سيدي كتيم من في قبر منظم الله ورقية البيتي أو عليه أو على من بنه عليه الصلاة والسلام بن علي hawan ɗakin Allah ko kuma mutum shi ɗaran kai ne ko kuma duka ga mimbarin manzon Allah mutum shi hau min alin takalmi wannan gado makaruhi yana, ko da ko an tabbatar da tsarki ne sama gani shi bai lahi dawa amma su a abanin dawa su hijiri da shiga hijiri da takalmi babu komai wannan wa in kasa da bi dawa su yi lamsahu in mutum ya dawa yana nufin kai ne da shi ma mahamuli tare da wanda ya doko wani gabai suna ɗawahi yana yana mihin dawafi ne yana ɗawahi wanda ɗauko na lai mai an wahi da min homa yawa kuwa ba an yawon banza tare wa adana as-sa'yu anhuma amma iya doko wani ya sa'ayi shi na nuhin na sa'ayin kai ne na sa'ayin wanga da doko to shi wannan yayi kama hamulaini fihima kamar inda ya ɗauko yara biyu ko da tiɓe guda biyu ƙanji gare ya aza da tiɓe nan ya aza wanda tiɓe nan ya yi sa'ayi ya yi musu sa'ayi ko ya musu ɗawaji to ya yi a'a su yawa <laughs> eh ba da ba ne kuna jin tambaya da babana ka yi wai ko da ba zai ne aka yi ba mallaya ai ba magana biya nan da masu kashe da wanda ya zo ya gwada mai ƙarfi na mahajjafi na duk ɗaya na eh, harun zai firani na ba ma wannan da ya yi gari shi biya shi zo shi na shi inda ya dawa shi na amma in sa yi na wannan babu komi eh. don haka ni shawarar da ka ba su nan su sai shi na shi ta kwansanin shi tura wani shi na kuɗi sannan sai shi sa a yi da shi da shi gaba ɗaya haka a daidai kallawa Allah ya sa mata ainihin alkhairinsa kamin gabatar da wanda zai